نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عليكم السلام babu wajen da za a kai shi a sama shi kamar yadda yake a nan ne shi ma ya shi akan yi yawa suna da nauyin abubuwa ya magana wato ana tsawaitawa karatun yana tsawo a rinka ɗaukar fakara kamar guda ɗaya wato abin da ya sa saboda sabon abu sabon abu yana da wannan a bana mantawa farkon karatunmu na usulul fiqh da na je madina a ba abinda abin nan ba abinda ya mun ya cika min ido ya mun barazana irinsa saboda komai sabo ne amma abin nan ni ina ganin kyakkyawar shawara a nan wajen da zan bayar shine lallai abin nan a rinka tahzirin darasin eh, a rinka abinda mu karanta kafin mu zo mutum ya karanta shi a gida ya karanta shi daga wannan littafin sannan ya karanta shi daga cikin wani daga cikin tafan musfala musamman mutawwalat musamman mutawwalat kamar irin su tadribin rawi da fathul mughib a da su tawdihul afkar wanda suke suke dan tsawaitawa a mabahis din mutum ya samu ya karanta su din ko da waɗansu abubuwan bai gane ba kaga wannan dama ce ma zai iya kawo waɗansu tambayoyi a cikin darasin wanda zai sa a sake wabba masa abu amma abin nan amma duk da haka shawarar kaɗin abin duba ce idan ya zamanto cewa za a rinka idan ya zamanto cewar in aka samu gaba sai a tsaya domin ya zamanto an ɗan samu jumlar abubuwa to amma abin da ya sa wato saboda shi mushkilan a a mawdu'in irsal mawdu'in irsal irsalul jali da irsalul khafi da tadlis a harhaɗe suke saboda haka in aka ɗauke su ga baki ɗaya ɗin a wani lokaci zai ɗan fi sauƙi diddai da wahala maimakon a rarraba su saboda in aka rarraba su ɗin sai a samu inƙita a cikin tasalsulul afkar. yanda tunani yake tafiya eh, amma yau ayan Allah da ba za mu ɗora sabon darasi ba eh, ba za mu ɗora sabon darasi ba domin akwai akwai abin da ya danganci har yanzu zamu tsaya akan tadlis da irsalul khafi din ne domin akwai abin da ya danganci tadlis wanda yake shi hafiz bai kawo ba a cikin nan wanda ya kamata mu tambaye a kansa a wanda darasin mu na nawa kenan 24 to darasi na 24 kenan to وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد آه منشي التدليس كافون أسامو تدليسي دولي في أنسى مهدوه tsakanin at-tilmiz wa shaykh amma idan babu haduwa mujarradin idrak ne kawai al-mu'asara idan kawai wannan mu'asara ne to wannan ba tadlis bane wannan yana daga cikin irsal to wannan irsal din wani nau'i ne na irsal eh ba a ba a sami idrak ba shine ai ai mu'asara da shine idrak ba a samu ba a samu ba ci zamani ɗaya ba wannan irsalul jali ne irsalul jali ne ne wani lokaci suke ce masa mu'asara wani lokaci suke masa idrak hmm? wato in aka ce ai lam yudrikhu bi ma'ana bi samu zamanin sa ba ai lam yu'asirhu eh wannan wannan in kifa jali to idan aka samu mu'asara wato aka samu idrak amma ba a samu liqa ba wannan shine irsalul khafi ko wannan shine irsalul khafi misali kamar a al-mukhadramun da annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi zamani da shi amma ba su haɗu da shi ba saboda haka idan suka yi akwai inkita a ciki amma inkita din ba jali bane ba jali bane hafi ne to idan aka samu liqa amma ba a samu sama ba an samu liqa ba a samu sama ba irsalul khafi waɗansu kuma sun ce tadlif ne ko saboda akwai liqa babu sama at tahqiq wannan irsalul khafi ne domin da yawa daga cikin tabi'ai waɗanda suka yi sun ga Anas ibn Malik sun ganshi amma ba su riwaya daga wajensa ba su ji wani hadisi ko ɗaya daga wajen sama. daga cikin su akwai masu tadlisi akwai wanda ba sa tadlisi ko ba waɗanda ba sa tadlis ba a sifan da cewa sun zama to mudallisin ba yayin da suke riwaya daga Anas eh, bayan ba su ji wani hadisi daga wajensa ba kamar ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani ba wanda ya taba cewa ayyub mudallis ne al-a'mash mudallis ne yana tadlis a'mash da ayyub da yahya ibn abi Kathir dukkanin su sun ga anas amma ba su samu sama'i daga wajensa ba ba su ji hadisi ko ɗaya daga wajensa ba sauraka wannan shi ma irsalul khafi ne amma waɗansu sun kira shi tadlis waɗansu sun kira shi tadlis saboda shi ma akwai iham akwai rikitarwa akwai rufe cewa mutum akwai nuna cewa kamar mutum ya ji daga wajen malamin ne alhali kuma bai ji ba dan a ɗauki cewa haɗuwarsa da shi ita ce dalili akan jinsa daga wajensa amma fi tahqiq ba tadlis bane wannan irsal ne irsal ne sannan daga to idan aka samu sama jumlatan amma ba a samu sama sama'u khabarin ainihi, ba a ji ya ji wani hadisi mu'ayyan daga wajensa ba shi kuma wannan menene wannan shine tadlis wannan tadlis ne shine za ga imam ahmad ya ce wannan shine jerin gwanan hadisan da Hushaim ya ruwaito daga malamansa amma bai ji daga wajensu ba malamansa ne ya yi riwaya daga wajensu ya ji daga wajensu amma akwai hadisai wanda yake fitattu ne bai ji su daga wajen su ba to shi yasa suka ce ta'rifu tadlis a tarifu mazi madhi na tadlis shine riwayatul rawi amman sami'ahu ma lam yasma'hu minhu muhiman annahu sami'ahu minhu ka gani sai suka yi taqidinta da sama riwayatu rawi amman sami'a minhu wato rawi ya ruwaito daga wanda yake an samu sama jumlata ya zauna tare da malamin ya yi riwayar hadisai ya ji daga wajensa za ka samu wadansu hadisansa yana cewa haddasani ko yana cewa sami'atu malam homin minhu amma waɗannan hadisan bai ji daga wajensa ba muhiman annahu sami'ahu sai ya kawo siga ya ce an ko ya ce ƙala an gane shi yasa suke sharɗanta inda za ka gane kan cewa at-tadlis ya keɓanta da halatu sama ne suke sharɗanta cewa yaushe ake karɓar hadisin mai tadlis idan sarraha hadis sama idan yace haddasa ni ko sami'tu ko ba haka ba to idan aslan bai taɓa ji daga wajensa ba liƙa kawai ya samu kaga ba ka taɓa samun lokacin da zai ce haka ba hmm? to amma in an samu sama ko da sau ɗaya ne to idan aka samu wannan wani lokacin da zai zo ce haddasa ni ko sametu to wannan karina ne cewa wannan hadisin ma shi ma ya ji shi daga wajensa wannan tadlis din shi ake ce ma tadlisul isnad tadlisul isnad illarsa tana komawa ya zuwa game game illa tadlisul isnad take komawa eh ga ittisal tana komawa ga rashin ittisal abinda yasa aka da yasa tadlisul isnad yake da illa saboda yana tabbati abin nan yana aibata ittisalul sanad aibi ne ga ittisalul sanad ko to akwai nau'i na tadlis wanda yake nan hafiz bai kawo shi ba shi wannan tadlisul isnad din sun kasa shi a kashi biyu akwai wanda yake wannan shine wanda muka ambace shi zahiran sannan akwai wanda suke ce masa tadlisul sukut ko ta abin da akwai wanda suke ce masa a tadlisul sukut ko tadlisul qatl wato mutum yayi shiru sai kuma ya faɗi sunan rawi kamar ya ce ni zuhair sai ya shiru sai kuma ya ce zuhuri eh, an anas az-zuhri an anas to kaga sai ka ɗauka kan cewa kamar ya ce ne haddathani zuhair wa zuhri da yi shiru din to shi ko yana nufin haddathani zuhair sai kuma ya shiru sai ce az-zuhri ai qala az-zuhri bai ce ya ji daga wajensa ba wannan sukan ce masa tadlisul qat'i sukan ce masa tadlisus sukut tadlisul qat'i aw tadlisus sukut wataran cikin wanda suka gwanance wajen yin tadlis akwai Hushaim ibn Bashir malamin Imam Ahmad kun san kissar sa aiko Hushaim sahibu Zuhri Zuhri wanda ya rawaito hadisi wajen Zuhri iska ta tafi da hadisan sa ban gaya muku labarin sa ba eh na ta gaya muku anan ya rawaito hadisi iska ta tafi da hadisan sa guda hudu kawai to shi wannan Hushaim ma yana daga cikin manyan malaman Imam Ahmad to gwani ne wajen tadlis wata ran a saboda yana son yi tadlis amma ɗalibansa sun gane cewa mudallis ne saboda haka abin nan a farke suke suna jiran daga sinjiyan da zai yi magana ya yi tadlisi sai su kama shi sai kawai ya kama yana cikin gaya musu hadisai yana cikin riwaya sai ya ce ya saba ya kira sunan ɗansa a abin nan bawansa a ƙullahum yi wasu tariq ce ne mutane su ba da hanya mutane za su wuce yuwassi uttariq lil marra sannan sai ya koma al-mughira an ibrahim al-mughira an ibrahim to wannan mughira din da ya zo kawo ya sanya shi daga a tsakiya ya yanke maganarsa bai ji hadisin daga wajen mughira ba amma sai ya kawo wani abu ya yanke zancensa a cikin tsakiyar sanad sannan sai ya ci gaba ya dora akan wannan ya yi tadlisin don kar su gane kan cewa ya yi tadlisi ɗin eh, sai da suka gane malaman hadisi daga baya sun gane a ah, sannan nau'i na biyu shine tadlisul af shi ma duk tadlisul isnad ne dukkanin su tadlisul isnad ne in ba ku rike sunayen su ba ku damu da wannan in dai kun fahimci tadlisul isnad shi kenan shi ma wannan wanda aka san ya kwarance da wannan Husham ibn Bashir ne wata ran ya lura cewa almajiransa sun faɗaka sun gane cewar a shirye suke ba za su gane shi musu tablis ba kowa a shirye yake ya zo da makamansa shikenan to da ya gane haka sai kawai ya ce sai kawai ya kama haddathani Hussein wa Mughira an Ibrahim haddathani Hussein haddathani Hussein yani ibn Abdurrahman kenan malamin sa shahararren malamin sa wa Mughira mughira ibn ziyad eh, an ibrahim an ibrahim an-nakhai sai ta faɗa musu ya ta kawo musu hadisai a haka sai da ya gama sai ta nemi ku tadlisi suka ce ba kai ba ai muna ai mun shirya maka yau sai ce to ai ko na yi muku tadlisi duk inda na ce muku wa mughira eh, to ban ji shi daga mughira ba tadlisi ne muku husain din daga wajen sa naji saboda haka da nace haddathani husain wa mughira ai wa qala mughira eh, sai ya shafe abin nan amilin al-matuf alayhi ne aqsul jumla ala al-jumla ne haddathani mughira ay haddathani husayn wa qala wa qala mughira an gani to a wannan dukkanin su kamar yadda nace muku tadlisul qat'i ko kuma ko kuma waɗansu sun kira shi tadlisul sukut da shi da tadlisul asfi duk nau'i ne na wani irin tadlisi tadlisul isnad tadlisul isnad to kashi na biyu na tadlis wanda yake shi ma nan hafiz bai kawo shi ba shine abin da ake ce masa tadlisu taswiya tadlisu taswiya shine isqatul rawi ad-da'if bayna fiqatayn ya samu rawi da'ifi ya ya ya sauke shi daga cikin isnadi wato ya yi riwaya malamin sa fiqa ne amma wannan malamin nasa da ya tashi riwaya sai ya yi riwaya daga malami ba'ifi daga wani malamin fiƙa to sai ya kyambatan sunan wannan ba'ifi sai ya zamanto isnadin ya mai da shi musawwi mustawi miƙaƙƙe in ka duba sai ka ga kawai nazif sunayen fiƙa kawai ka gani wanda ya shahara da yin wannan alwalid ibn muslim da baqiya eh, baqiyat ibn walid walid ibn muslim yana riwaya daga malaminsa abdurrahman uh, ibn amrin al-auza'i imam ahli sham al-auza'i yayi riwaya daga imma manya manya irin su nafi irin su irin su da sauransu amma waɗansu hadisan uh, auza'i bai ji su daga wajen waɗannan manya manyan malamai ba mubasharatan ya ji su bi biwasita ta hanyar wani kuma wannan wani la'alla ba'ifi ne ko kuma ko ba ba'ifi bane la'alla sa'an sa'an shi walid bin muslim ne ta yaya za a ce to ya tashi wani wanda yake sa'ansa amma idan ya tashi zai riwaya sai ya riwaya ta malaminsa ta wani wanda yake sa'ansa hmm? sannan ya tsallake ya kai ya zuwa ga zuhri wato bi ma'ana al'auza'i ya yi nuzuli ya zo ya yi riwaya daga wajen wani wanda yake sa'an almajirinsa ne to sai shi walid bin muslim sai rinka ganin kan cewa ai abin da ujillul al'auza'i an yarwi an mitli haula ina ganin al'auza'i ya fi nan darajarsa ta fice nan ya rinka riwaya daga wajen irin waɗannan saboda haka sai ya soke sunan wannan daga cikin isnadi saboda haka in ka zo sai ka rinka ganin kawai a imma ne manya manya al'auza'i daga az-zuhri zuwa anas wanda yake tsakanin al'auza'i da zuhuri ya share shi daga cikin isnadi to idan irin wannan ta faru waɗanda aka san suna yin wannan malaman hadisi sun san su to muktaban abin abinda ka'ida take nunawa in suka yi riwaya ba za a karɓi riwayarsu ba sai in sun yi tasrihi da cewa sun ji wannan hadisin daga wajen malaminsu kuma malaminsa ma ya ji wannan hadisin daga wajen malaminsa wato sai an samu asama a cikin isnadin a wurin da ake tsammanin za a iya samun taswiya din an gane an gane wannan alaikun sa'am eh wato a'a ba wai sai sun ka san yanzu idan aka ce mutum yana tadlisi kamar shi walid bin muslim in aka ce shi mai yin tadlisi ne ka'idan mai yin tadlisi idan ya ce ya ji daga wajen malaminsa ya ce sami'atu eh, idan walid bin muslim ya ce sami'atu al-auza'i ko ya ce ni al-auza'i saboda aka illar tadlisil isnad ya kau ko ba haka ba to amma tun da yana yin taswiya akwai illar taswiya ai domin zai iya ce maka haddathani al-auza'i an zuhri amma ya zamanto tsakanin al-auza'i da zuhri akwai wani rawin. za'ifi eh? ne kuma ya zamanto za'ifi to amma idan ya ce, al-auza'i qala haddathani az-zuhri wannan illar ta kau ko bata kau ba ta kau saboda ya yi tasrihi bis sama hatta a wajen da ake tsammanin zai yi taswiya din idan yayi tasrihi idan ya kawo sigar sama sigatu sama ko ko a tahdid a inda ake tsammanin yana yin taswiya din to shike ne illar takau saboda haka aka ce sharadin karban abin nan hadisin mai yin tadlis taswiya ya bayyana as-sama a wurar a cikin jami'in sanata duk inda ake tsammanin zai yi taswiya din ya zamanto ya bayyana sama ba tabaka biyu bane abin al-sahih amma wannan wannan wannan wannan shi yasa nace ai wajen da ake yin taswiya wajen da ake tuhuman yana taswiya din wajen da ake tuhuman yana taswiya in kace in kace wato shi kansa wannan bisaraha shi yasa nace muktadal qa'ida in dai zaka bi ka'ida ne amma idan kaje ka duba kutubul ilal da wuya ka ga suna cewa wannan hadisin sun illanta shi saboda walid ibn muslim bai sarraha bis sama a cikin jami'i tabaqatis sanad ba ba za ka ga sun faɗi haka ba yawanci za ka ga suna gane cewa alwalid bin muslim ko mai tadlisi taswiya ya yi taswiya idan aka ruwaito hadis wanda malamin hadisi zai ce kai wannan hadisin ina jin kuskure ne munkar ne wannan hadisin ya zamanto yana duba isnadin ko da zahirinsa siha ne amma akwai illa da take sanya hadisin ba yadda za a iya karba malaman hadisi suna da wani zauk suna jin hadisi in akwai illa sai su gane wato kamar mai sanin jabin zinari ne ko mai sanin jabin a dala ina yin canji wani gana dariya <laughs> ko yan canji ne alaji <laughs> idan ka shafa dala wanda ya saba saboda ya saba rike dala din sosai saboda yana shafa wadda ba dala ba ya gane da sauran malaman hadith haka suke sun saba da asani sun saba da mutum sun saba da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun san rijal din nan sun shashafa isnad din saboda haka suna shafa wani isnadi wanda yake akwai kuskure a ciki jabu ne sai su gane shi to in suka gane jabun ba lallai su bayyana maka illar ta yadda kai zaka gane ba wani lokaci sai ka ga sun sai suka ga sun mai da shi ya zuwa ga galabatu zan to idan akwai walid bin muslim a ciki suka ga isnadin nazir sai su ce kai akwai ihtimalin walid bin muslim yayi taswiya a wannan isnadin sai su ce akwai ihtimalin yayi taswiya ya iskatin da'if tsakanin fiqatain wannan ka'idar abin nan al-muallimi yayi bayanin ta a cikin at-tankil da kuma cikin fawaidul majmu'a muqaddimar fawaidul majmu'a ku nemi da fawaidul majmu'a na shaukani wanda al-muallimi yayi tahqiqi ku je ku kawo mun maganar da muallimi ya faɗa a kan wannan a su ai yana nan a cikin maktaba abin da maktabar dorayi akwai shi a ɗorayi ko alfawa idul الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة نشوكاني أجل شيء تو ku je كجي إنترنت ku je internet cafe. <laughs> eh na shaukani ta da ke intanet kafe ne na shaukani musa <laughs> eh na shaukani na shaukani ku je internet cafe ku binciko alfawaidul majmu'a ku je akwai mawqi da ake ce masa saidul fawaid saidul fawaid said.net s a a i d.net in kuka je za ku ga maktabatu said ku danna maktabatu said za ku ga littafai ku duba alhadith ku duba ulumul hadith za ku ga cikin littafan da ake da su ku bincika ku gani akwai alfawaidul majmu'a sannan ku danna ku duba muqaddimar fawaidul majmu'a ku kawo maganar da muallimi yayi eh saidul fawaid said.net s a a i d net a to aikin da babu littafai yanzu abin da nake gani kenan eh amma tin s a a i d dot net eh? aswaid kun gani wato abin da ya sa saboda idan babu littattafai din in kuka shiga sai ku duba maktabatu sai maktabatu sai ina jin haka da ya rubuta maktaba ku nemo da inda maktabar take in kuka danna inda maktabar take zai fito muku da jerin gwadan abin anwa din littattafai akwai alquran wa ulumul quran akwai at-tafsir akwai alhadith wa ulumul hadith akwai alfiqh wa usuluhu alfatawa ku je wajen alhadith wa wa ulumuhu ku danna alhadith wa ulumuhu zai fito muku da tafai masu yawan gaske to ku nemo har sai kun samu alfawaidul majmu'a kun gani idan kuka duba fawaidul majmu'a sai ku so karanta farko farkon littafin har sai kun je inda za ku samu maganar muallimi inda ka ayyana ba su yi photo cell amma wallahi wadannan ba zan ba su litafi ba a to ai ni kuma ai ni kuma so nake yi su saba da amfani da internet din amfani da internet din domin fa'idar ilimin hadith saboda wa'in littafai da dama wanda yake ba za ku iya mallakar su ba suna nan a cikin internet din za ku iya zuwa da ɗan disk ɗinku in kuka je ku ɗauko littafin a ciki in ku in ba ma ku da kwamfuta ku je inda wajen mai kwamfuta yake kusa a ciki sai ku fito sai fitar da abubuwa da dama da za ku yi bahasi a kai kara littafai ilimi dole sai da karatu littafai amma munan saboda wahalar littafai din da rashin library to mutum a rinka amfani da wa'annan domin an yi wannan hidima ga ɗaliban ilimi a farkon littafin ne a farkon littafin ne wannan bayanin da ne muku cewa malaman hadith sukan yi hukunci akan sukan faɗi cewa hadisi yana da illa eh, sai su kasa faɗan menene illar idan ba su faɗi menene illar ba to sai su bincika su rinka duba ihtimalat yiwuwa kaza ne yiwuwa kaza ne saboda haka sai kaga sun kawo wata abu wanda yake a nan wajen illa ne amma ba lallai ne ya zama to ko a yaushe illa bane eh? to wannan magana su tana da kyau a cikin wannan abin nan kuma ban sani ba risala ta bata nan da kun da kofi din risala ta sai ce a mabhasin babin da bayani akan alwab hmm, ilalul ahadith bil kadhib ila inda imam ahmad yake illantar da hadisai in aka samu masu riwayar aka samu mai yin ƙarya muqaddimar na kawo wannan magana ta muallimi a daidai yanda mawdu'i a daidai yanda bigiran abin nan a yanda take da munasaba da qadiyar alwad'u wad'ul hadith to <clears throat> amma dai a shahid shine cewar ku gane yadda malaman hadith suke illanta yin abin amfani da taswiya wajen bayanin illar hadith ba lalle ne amma kamar yadda ɗaliban mustala sukan yi daga sun ga walid bin muslim ya ruwaito hadith sai su ce dole sai an samu tasrih bis sama a cikin sanad din gabaki daya sannan za su karba wannan shine muktaban ka'ida in aka bi ta nazariya amma waqi'an na aikin hufad ba sa haka ba sa haka abinda ake nema wajen da ake tsammanin yake rinjaya akan zaton mutum cewa yayi taswiya din to a nan wajen a samu at-tasrih bis sama an gane to wannan shine tadlis na biyu tadlis na ƙarshe shine tadlis shuyukh shi ma hafiz bai faɗe shi ba a nan wajen saboda shi abin da yake nema ya kawo maganar a suka akan sharaɗin ittisal ku hmm? rubuta rubuta ba kar a komai suna ta'alifi umiyi ne shi sun عندنا توقع مرة تدليس الشيوخ abinda ake nufi tadlisu shiyukh huwa an yusammi an yusammi rawi shaykhahu aw yukannihi aw yasifahu bima la yu'raf hatta la yu'raf an gane yusammihi ya sanya masa suna au yukannihi ko ya masa alkunya au ya sifahu eh? ko ya sifanta shi bima la yu'raf da abinda ba a san shi da shi ba hatta la yu'raf dan kar a san shi so yake ya boye wannan rawin ya boye wannan shekhin nasa kamar yanda atiya ibnu sa'ad al-aufi yake yi atiya ibn sa'ad al-aufi yana daga cikin tabi'in yayi riwaya daga abu sa'id al-khudri sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam me sunan abu sa'id al-khudri sa'ad ibn malik ibn sinan sa'ad ibn malik ibn sinan to akwai kuma wani malamin sa muhammad ibn sa'id al-kalbi muhammad ibn sa'id ibn sa'ib al-kalbi malamin tafsir wanda yake matruk ne wajen malaman hadisi eh, ba a karban hadisinsa amma ya abin nan atiyatul aufi ya ruwaito tafsiri mai yawa daga wajensa nuska ce nuska ce talifa ba a da ba a itibari da ita domin arrawi idan ya zama to matruk ne hadisinsa wujuduhu wa adamuhu husawa eh, la yuqawwi ghayrahu wala la yataqawwa bi ghayrihi saboda haka kaga ko da shi ko babu shi ba shi da wani amfani to shi a tsiyatul aufi idan ya zo riwayar hadith in baya so a gane cewa daga alkalbi ya ruwaito hadith din sai ce haddathani abu sa'id wa za a dauka al-khudri saboda yayi riwaya daga wajen abu sa'id al amma muhammad kuma ita ce kunyar muhammad ita ce muhammad kunyar muhammad ibn sa'id ibn sa'ib alkalbi kalbi ita ce kunyarsa saboda haka in yace abu sa'id shi yana nufin alkalbi amma ya harba mutane don su ɗauka cewa abu sa'id al-khudri yake nufi to wannan tadlisin illarsa tana game take komawa eh eh me kake eh to ka ɗan yi kusa na'am eh tadlisu shuyukh din game take komawa ah. na'am a ba ittisal bace tunda ya samu ai ya hadu da malamin sa tadlisul isnad shine illa ta take ya zuwa ga ga ittisal amma tadlisu shuyukh illa ta bata da alaka da ittisal aslan na'am ba zai ta zamanto adala ba idan ya zamanto ya bashi sifa wadda take idan ya zamanto kan cewa ba idan ya zamanto shi ma adali ne fa kamar abin da waɗansu sukan yi idan idan malamin nasu in malamin nasu yaro ne in malamin nasu yaro ne fiƙa ne amma ba sa so a ce kamar sa yaro ya to daga wajen wannan yaron sai ya sifanta shi sai ba shi wani suna wanda bai shahara da shi ba an gane sai ba shi wani suna wanda bai shahara da shi ba saboda haka kaga ba shi da adala in an san shi ne adali ne shi ma ba lalle ya ko yaushe ake tallisu shiyu ana rufe jarhin rawi majruh bane akan yi tallisu shiyu dan a rufe abin nan rawi wanda yake saghir hmm, a rufa masa asiri ko kuma mutum ya yi riwaya daga wajen malami riwaya mai yawa ta hmm, ce to kai baka da wani malami ne sai wannan kullum haddasa na abubakar haddasa na abubakar hmm? ba wani wa malami wanda kaji daga wajensa to dan ya rufa ma kansa asiri yau in ya kira shi Abubakar gobe sai ya kira shi Abu Muhammad abin sai ya kira shi Muhammad ibn Amr gobe jibi sai ya kira shi Muhammad ibn Zaid duk ne sai ya nuna kanta wani malami ne daban alhali ko shi din ne kamar yadda Bukhari yake hmm, daga abin nan da da malamansa abin nan Muhammad ibn Yahya az-Zuhli wani lokaci ce haddathani Muhammad wani lokaci ce Muhammad ibn Yahya wani lokaci ya ce haddasani Muhammad ibn Zaid sai ya nasabta shi zuwa ga kakansa wani lokaci ma ya nasabta shi zuwa ga kakansa na biyu saboda ya yi talawun kar ya ginsar da kai ya ce wai kai shi kenan kai malamin naka kenan kamar Hatibul Baghdadi shi ma yana riwaya daga wajen abin al bai shahara da cewa al bai shahara da cewa ana nisabta shi zuwa ga al ba Qati'a unguwa ce a cikin Baghdad abin da ya shahara da shi a ruwayani abubakar ar to amma wani lokaci sai ce ni abubakar al-qati'i wani lokaci sai ce ni ahmad ibn muhammad ya nasabta shi zuwa ga kakansa ahmad ana jin sunansa ahmad ibn Hassan ibn muhammad wani lokaci sai ya nasabta shi zuwa ga kakansa mutum ɗaya ne to in haka ne menene illar tadlisu shiyo ga me take komawa eh diana na ka gizo a'a ai abinda nake so illa na'am sa'id halatar eh jahala jahala kace hala ko jahala eh halatul rawi eh na'am wa yake jahala na ba ku kenan o jahala kace ko ta udu ila jahala shine saboda wannan rawin ba a san shi da wannan ba sai a samu rawi ma'ruf amma sai ka mai da shi majhul saboda haka wani idan yazo ya ga wannan isnadin sai ya ce a wane ne wannan sai ya bincika ya bincika cikin kutubur rijal ba zai ganshi ba saboda ba ba san shi da wannan sunan ba saboda haka sai a samu isnadi nazif wanda yake siqat ne baki daya amma sai a ce fihi rawi majhul fihi rawi majhul na'am eh idan ya zamanto wajen ai abin da za ta kasance cikin tadlis din kenan in ya zamanto da'if ne ya zo ya sifanta shi don kar a gane shi kamar yadda wannan atiya atiyatul aufi yake yi wannan yana daga cikin wannan eh, wannan yana daga cikin wannan yana daga cikin wanda yafi wannan wanda yafi kowanne muni na tadlisu shuyukh wanda a addar kutni ya sifanta cewa Sulaiman ibn Rabi' annahadi yana yi shi aslan zai je ya kawo rawi ne ya sanya masa suna babu shi aslan hmm? ai abin nan akwai rawin amma sai ya kawo masa wani suna wanda yake zaka bincika baka taba samun sa ba kamar sai kawai ya ce masa a hammam a abin nan kamar yadda ya kira wani ya ce masa hammam ibn hammam ya suna namanta sunan baban nasa a namanta sunan baban nasa ɗaya ya rubuta ya sanya masa suna kadih ibn rahma kadih ibn rahma ya ce ya sa masa suna kadih eh? <laughs> daga me ya samu kadih din nan eh ya ayyuha ya ayyuha al-insanu innaka kadihun ila rabbika saboda ko kowanne mutum kadih ne sai ya sa masa suna kadih dan ya boye shi kar a san shi ibnu rahma kowanne mutum ai daga rahmar Allah aka bi sai ce ibnu rahma ya sanya ma wani suna kuma hammam eh wa hammam ibnu muslim ya sa masa tunda babansa musulmi ne yace hammam ibnu muslim tunda aya annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdaqul asma al harith wal hammam ai kowane mutum kowane dan adam hammam ne yana da imma himmatun bil khair aw himmatun bil shar sai ya ce masa hammam ibnu muslim ka je cikin tafan hadisi kai ta bincike ba za ka ga hammam ibnu muslim ba sai ka ce majhul ne nan ku shi ya san abin da ya koya aibin rawi ne to yanzu kaga su waye suka gano masu wannan eh malaman hadith ne su suka gano saboda haka wannan a cikin wannan akwai mafi rabbi mai isa matuƙa ga 'yan abin nan masu yakin sunna daga orientalist ƙun da suke cewa sunayen nan da kuke gani a cikin isnad kawai mutane ne suka kirkiro su kaji ji an ce wani akwai malik ibn dinar da malik ibn anas daga baya ne kawai aka zo aka ce a zo a rubuta hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ga abin da ya faɗa sai a zo a shirya musu isnad sai a nuna surar kamar kan cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam hakika ya faɗa wannan yaji wannan wannan wannan yaji wannan yaji wato isnad din dukkanin su ikhtilaqin su akai eh yau abin nan kaga me ta yaya wannan ta yaya wannan magana ta daru kudni da yanda suka gano nan ta yaya taimaka mustashriqun din nan raddi wa zai bayyana mana ta yadda aka yi musu raddi daga fi'ilin daga maganar daru kudni na'am alqasim shine idan da mal idan da muhaddithun haka din suka yi da wanda za su iya ganowa muhaddithun din ne dan gashi an samu wani yayi kuma aka gano shi ya kawo asma wahamiya irin wannan abin da ake kawai ka je ka kirkiro waɗansu sunaye ka haɗa su ka sa su a cikin isnadi amma wanda yayi wannan bai tsira ba bai kubuta ba an gano shi an gano shi kuma wai ba wai su makiyan musulunci ne suka gano kan cewa ga waɗansu sun yi ba a'a su waɗanda suka assasa ilimin hadith din su suka gano saboda haka su suka kashafa illa su suka bayyana wannan illa din eh? dan haka wannan ilimi abin nan hakikatan karama ce ta mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbacin abin da Allah madaukakin sarki ya alkawari ne cewa zai kare a ah, wahayi eh, ya kare alqur'ani kuma ya kara ilimin hadisi ta wannan ilimin ya kara hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ilimin ta hanyar ulumul hadisi fa'ila to wannan tadlisu shuyukh kamar yadda nace waɗansu malamai sukan yi shi don su ɓoye rawi wanda yake ba'ifi kamar yadda asiyatul aufi yake wani lokaci kuma sukan yi don su ɓoye rawi wanda yake yaro suna ganin sun fi ƙarfin su riwaya abin sun yi girma saboda haka suna jin karancin a ce sun yi riwaya daga wajen wani wanda yake a matsayin almajiransu ne waɗansu kuma suna yi don su nuna kan cewa suna da malamai masu yawa saboda haka malami ɗaya sai su ba shi suna wajen goma akwai daga cikin masu riwaya wanda yake an sifanta shi da abin Muhammad ibn Sa'id al-Maslub an ce sunan nakin da yake da shi yake talawun da shi sun fi ɗari mutum ɗaya ne amma amma anwa na sunayensa sun fi ɗari akwai kuma waɗanda suke yi don su yi su wahamar su sa mutane su ɗauka kan cewa ai malamin ya yi tafiye-tafiye domin neman ilimi sai ce ni man wara an nahar yana nufin ai wara a nahar dijila nan kuwa ba musure ne yana nufin man wara a nil sai ce wara an nahar tunda an san mawara an nahar shine can kasar abin nan wajen afghanistan can cikin rasha da haka sai ya nuna kan cewa kamar ya je can har can ya je neman ilimi nan ko yana nufin abin nan kogin garin su nan ko kogin garin su yake nufi da an samu waɗansu suna yin wannan kasan. a wani lokaci ilimin hadith din akwai yan fitina a ciki akwai yan fitinar abin nan a burgewa ta ilimi wannan yana daga cikin aibi wanda yake a dan adam ba ka raba shi da wannan kuma su ma wayannan daga cikin malaman hadith din akwai wanda ba mu ba ma cewa wayannan malamai ma'asumai ne amma abin nan za ka samu waɗansu su sun yi sun bari waɗansu su kuma kan cewa an samu waɗansu an samu waɗansu sun yi da yawan su abin da yake shine ka'ida mutsarida wajen su alwara ba ka same su suna yin haka ba amma an samu waɗansu din sun yi wannan kasancewar an samu waɗansu din shi yasa malaman hadisi suka bayani to idan haka ne kuwa idan ana yin tadlisu shiyu ta yaya za ka gane an yi tadlisu shiyu ta yaya menene zai taimaka ta yaya malaman hadith suke kashafa tadlisu shiyu na'am eh to kutubul ilal mumkin za su bayyana maka amma daga cikin kutub din na hadith akwai littafi ne musamman wanda yake bayyana wannan na'am na'am anin akwai littafi ne da yake bayyana wannan wanda malaman mustala sun faɗi sunan littafi na'am a wato abu biyu ne naji dan hutar da ku abu biyu ne waɗanda aka san suna yin tadlisu shiyu ai ba kowa ne yake tadlisu shiyu ba masu arruwa da aka san suna tadlisu a ma'rufun sanannu ne to a kiyaye su ki daya sannan dukkan malamansu in sun faɗi wani malami wanda ba a san shi ba in sun faɗi wani malami wanda ba a san shi ba to kar yi saurin hukunci a kansa da cewa majhul ne sai akwai littafin da za a je a bincika sai a samu ainihin bayaninsa shine littafin Hatibul Baghdadi muwaddih awham al-jam'i wa tafriq muwaddih awham muwaddih awham al-jam'i wa tafriq wato littafin da yake bayyana wahamin al-jam'i wa tafriq wato abin nan mutane ne guda biyu sai a mai da su mutum daya ko kuma mutum ɗaya ne sai a mai da shi mutum biyu ko uku shine aljam'i abin nan auhamil jam wato wahamin jam wato masu suna abin nan mutane guda biyu ai mutum ɗaya mai da shi majmu saboda kawai an ba shi sunaye daban-daban ko kuma mutane da yawa sunayen mutane da yawa eh, sai kamar bayan sunan mutum ɗaya ne sai ka rarrabe su shine tafriq din aljam wato suna abin nan ka hada su a abin nan ka hada su ka hada mutane da yawa da suna daya hmm. mutane da yawa ne abin nan mutum daya ne amma sai ka dauka mutane da yawa ne wani ko mutane da yawa ne sai ka dauka mutum daya ne to shine wannan littafin yake bayyana wannan a kusan in dai kana da shakka a cikin a cikin sunaye yawanci al-khatib al-baghdadi yake bayyanawa na'am na'am eh eh wannan ba wannan a gaskiya a abin nan surarsa surar tadlisu shuyukh ne amma imam al-bukhari ba cikin tashi da tadlis ba wannan ana ce masa abin nan talawun ne wajen riwaya tanawu wajen riwaya kuma haka bukhari yake saboda ya baya son littafinsa yanzu kaga ko wajen isnad ne idan ya zo hadith guda daya yana so ya hujja da shi a wurare biyu ko uku ko hudu amma hadith din nan yana da asanid daban-daban dukkanin su a sharadin to in ya tashi a waje na farko a kitabu tahara sai ya kawo shi da wani isnadi a kitabu sala sai ya kawo shi da wani isnadi daban hmm? a kitabul buyu ya kawo shi da wani isnadi daban a ko ina sai yayi talawun idan ko ya zamanto isnadi ne guda ɗaya, to in har ya zamanto ba yadda zai yi sai ya sake faɗansa a wani waje to sai ya kawo shi mu'allaq sai ya kawo shi bisigatu ta'liq saboda baya sanya da littafin sa ya kira shi al-mukhtasar saboda baya sai rinka maimai a ciki baya maimaitawa hmm. baya ta maimaita shi hmm. shi sai ya kawo shi abin nan kuna ga akwai maimaito amma akwai takrarul mutun takrarul mutun amma ba da ba da ba da nafsul isnad ba ba sa gane wannan nadir hmm. ma wasu bayyana mai kake nufi da takarun mutu kamar misali ya kawo hadisi da bakin kasa misali ya kai inna mal a'mal binniyat in yazo a wani babin daban mm. sai ka kawo wannan wannan hadisi inna mal a'mal binniyat amma ka gani inna mal a'malu binniyat inda Imam al-Bukhari ya riwayarsa ya rawaito shi inna mal a'malu binniyat ya rawaito shi inna mal a'malu binniyat hmm? ya rawaito shi al-amalu binniyat hmm? kuma a ko ina idan ya kawo kaga a hadifin farko ya kawo shi daga riwayar abin nan Sufyan ibn Uyayna an ya haya ibn Sa'id al-Ansari amma da ya tashi kawo shi a cikin kitabul hiyal sai ya kawo shi da riwayar Imam Malik an ya haya ibn Sa'id al-Ansari eh? ka gani yana cancanzawa wajen a cikin isnadin kuma in ya canza a cikin isnadin ta yi hatta matan din ma domin ɗalibai in suka tashi riwaya daga malamin su guda ɗaya kowa da yadda zai ruwaito shi to saboda haka abinda imamul bukhari yake na wannan talawun din shi ba tadlisu shuyukh bane talawun yake wajen riwaya su kuma su tadlisu shuyukh suna yi ne dan saboda ko dai imma ya zamanto cewar sun yi a sun rufe rawi wanda yake majruhi wanda yake da jarhi dan kar ya bayyana hmm? ko kuma rawi wanda yake yaro dan ka a ce suna riwaya daga wajen yaro ko kuma abin nan a su ihamin yawan malamai su nuna kan cewa ai abin nan abubakar da suke riwaya daga wajensa din nan wani lokaci sai su kawo shi da wani suna daban sai a ɗauka ba wannan abubakar ɗin bane don a ɗauka maimakon malaminsa ɗaya sai a ɗauka malamansa ai wajen guda goma ne nan ku guda ɗaya ne yake sifanta shi da sifa goma hmm? amma ku shi al-imam al-bukhari an san dai wannan malamin ne shi za ka ga kuma shi saboda haziki ne don haka yana so ya wasa ya wasa ya wasa kwakwalen mutane don haka za a ga shurrah ɗinsa har a yanzu akwai abdullahi ibn muhammad wanda buhari yake kawowa wanda har a yanzu ana rikici a kai abdullahi ibn muhammad al-musnadi yake nufi a wani waje koko ibn abi shaiba abubakar ibn abi shaiba yake nufi wanda har yanzu shi kansa hafid ya kawo alal ihtimalai saboda malamin su duk malamin ɗaya ne sheikhin su ɗaya ne a wajen eh, sun yi musharaka a wajen malami ɗaya wani lokaci malamin su yake bayyanawa in yace Abdullahi ibn Muhammad ka san cewar ko abinda idan idan kaga an ibn Uyayna ka san al-Humaydi ne eh, idan kuma kaga abin nan ba idan kaga ba ibn Uyayna bane wanne daban ka san kan cewa ɗayan ne al-Musnadi to akwai kuma ibn Abi Shayba dukkanin su Abdullahi ibn Muhammad ne to wannan na imam bukhari shi yakan yi wannan don ya wasa kwakwalwar ɗaliban ilimi wallahi malam Allah ya ce da na gaya musu ya ce buhari bai taɓa maimaita a jiki sanar da shi wurare guda hmm. har kun ta ta wurin shi ishirin kawai ya maimaita malami da matinin farko a ƙarshe wurare shi na gaya musu wannan na gaya musu har da kusalan waje da amma da na ce wai buhari na Allah so ke muku to sale iyaka ali iyaka ali wal wasma iya jara na'am na'am eh ya cikin tadlisul suna sa cikin tadlisul isnad waɗansu suna bambancewa ce ta ah, tadlis guda uku ne tadlisul isnad wa tadlisul taswiya wa tadlisul shiyukh to amma aka koma wajen tahqiq na ma'anar tadlisul taswiya din shine shi ma za ka ga tadlisul isnad ne domin shi ma illarsa akwai inqifa illata tana koma ya zuwa ga rashin ittisa saboda ka shi ma fil haqiqa nau'i ne na tadlisul isnad na'am hmm. na'am eh masu tadlisul shuyukh na farko akwai abin nan muhammad ibn sa'id afwan atiya ibn sa'id al-aufi atiya ibn sa'ad kai atiya ibn sa'ad al-aufi akwai al-walid ibn muslim shi na walid ibn muslim shine mai hadari walid ibn muslim in ya tashi akwai abdurrahman ibn yazid ibn tamim a eh, yana yin taswiya kuma kuma yana tadlisu shiyu ku tsaya ku ji shi kisa shi rikicin walid ibn muslim walid ibn muslim tadlisu shiyukh din sa yana da hadarin gaske saboda yana riwaya daga wajen al-auza'i abdurrahman ibn amr al-auza'i me tace al-kunya al-auza'i me tace al-kunya al-auza'i a ai sun san auza'i imam ahli sham eh kun san shi ko na'am shi fa kun san shi fa kun san shi fa kun san sha'anin suna ba a kacici kacici ba a gesin ba a kama tasha ka sani ko baka sani ba kawai <laughs> eh la eh ba canka ake ba ba a canka a <laughs> ah, sunansa abdurrahman din sa abdurrahman na'am abdurrahman ibn amr al awzai to alkunyarsa abu amr alkunyarsa kenan abu amr ne al-auza'i wani lokaci ai haka ma ake cewa abu al-imam abu amr al-auza'i alkunyarsa kenan to malamin walid bin muslim ne daga cikin malaman walid ibn muslim akwai wani wanda ake ce masa abdurrahman ibn yazid ibn tamim abdurrahman ibn yazid ibn tamim shi ma shami ne amma wannan munkarul hadith malaman hadisi ba su da hadisin sa ba itlaqan munkarul hadith to shi ma alkunyar Abu Amr alkunyar shi ma Abu Amr saboda haka wani lokaci sai Walid bin Muslim ya zo ya ce haddathani Abu Amr ani Zuhri kuma yayi riwaya daga Zuhri shi ma kamar yadda Auza'i yayi riwaya daga Zuhri saboda haka in yace Abu Amr ani Zuhri sai a dauka Auza'i ne nan ku shi yana nufin Abdurrahman ibnu Yazid ibnu Tamim wanda yake munkarul hadith to ta yaya za a gane wannan illa ga shi yayi tadlisu shu ta yaya za a kashe wannan hadarin shi yasa na shi na walibin bin yake da hadari matukar gaske to ta yawanci yanda suke ganewa idan ya zamanto ya kawo hadis hadisin ya zamanto yana da illa aka duba aka ga kan cewa wannan hadisin ba a same shi daga cikin hadisan Anas ba ba a samu wani ya ruwaito shi daga Anas ba ba a samu wani ba zuhuri ba ya ruwaito shi daga Anas ba shi da asal a cikin hadisan Anas aka dawo wajen zuhuri aka ga ba a ga wani daga cikin almajiran zuhuri ya ruwaito hadisin ba saboda aka ba shi da asal a wajen zuhuri aka zo wajen almajiran auza'i aka ga ba wanda ya ruwaito hadisin daga wajen al-auza'i saboda aka an tabbatar kan cewar Walid ibn Muslim shine ya kawo illar wannan hadisin to da sai a san cewa wannan abu amr din da yace ba auza'i bane ɗayan ne munkarul hadith to saboda haka na faɗa muku mutum nawa na gaya muku masu tablisu shi afiyatul awfi sannan a na walid bin muslim al-walid ibn muslim daga cikin wanda kuma yake yi a wannan eh baqiya shi ma an ce yana yin tadlisu shiyu baqiya ibn baqiya baqiya ibn al walid sannan bayan sa akwai wannan wato ina jin nauyin na fade shi <laughs> amma kuma ba inda za amma ya taba yi a'a ba abu zubair ba zuhair ibn muawiya tarjuhi yana daga cikin manya-manyan manya-manyan a'immatul hadith a kufa zuhair ibn muawiyah al-ju'fi eh zuhair ibn yana daga cikin manya manyan hadith kaɗan ne yake yin haɓa a cikin riwayarsa eh, eh, kawai illar ta in ya daga wajen abu abu ishaq sabi'i in ya daga wajen abu ishaq sabi'i shine kawai ke illa amma zuhair imam ahmad yake cewa shine shine ilaihil muntaha fi tasabbut shine matuƙa wajen itikani wajen tasabbut wajen riwaya amma shi ma amma shi ma yana tadlisu shi ya yana yi akan Abu Yahya al-Qattat Abu Yahya al-Qattat rawi ne wanda ya shahara da rauni a cikin a cikin ruwatul kufa in yi waya daga wajensa sai ya ce masa abu ya haya alkanas ko a ai daga kanasa kufa mai share kufa ba wanda ya san shi da wannan suna amma sai rinka faɗarsa haka wani lokaci abin da ya sa suke yi rawin an san magana ta shahara akan cewa ba'ifi ne amma shi a wajensa hmm, ya san da'ifi din ne amma ya zaɓi hadisansa ba kowane ba sai hadisan da ya san ba masu bai yi kuskure a ciki bai ke riwaya to amma in ya faɗi sunansa saboda yadda malaman hadis suke yana faɗa shikenan sai a watsar da shi kamar mutum ne daga cikin ahlus sunna kawai ya zo ya kawo labari daga daga gidan yan bid'a hmm? kamar ka ce ka ji wata kisa, ai kai ma ka ji kissa abin nan a cikin abin nan a a a a a karatun karatun da wane yake yi a cikin karatun ashafa da wane yake yi kaga in kana faɗa za a san cewa a kaji wayar ashe ma abin ya koma zuwa wani to ta yi kai kuma abin da ka ji din nan ka san kan cewa wannan abin yayin da ka ji shi baya daga cikin tatsuniyoyi din yana daga cikin abubuwa tabbatattu amma in ka faɗi cewa gashi daga wanda ka ji in ka faɗe shi da wannan sunan nasa Eh? to za a yasar da magana ka ba za a ji ba to so zaka sai ka dan sai ka saka ya shi sai ka bashi wani suna da zaka boye shi eh? domin magana ta tafi to shi ma wannan kamar haka ne in yazo yace Abu Yahya al-Qattat an san shi mashhur ne da ba kamar ka zo kai riwayar hadith ne daga Ibn Lahiya eh? kana cewa Ibn Lahiya a ah, Ibn Lahiya to amma idan ka kawo masa wani abun na wanda zaka rufe shi tunda ka san hadisin mikakke ne ka kamar Bukhari shi Imam al-Bukhari da yazo yace haddathana abin nan da ya riwayar sa daga ina jin daga Yunus ne Yunus ibn Abdul Ala yace an ibn Wahab wa ghairihi an ibn Wahab wa ghairihi sai yace ghairuhu bai fade shi ba ibn Lahiya ne ai afwan ibn Wahab yace an Amr ibn al-Harith wa ghairihi ibn Wahab ne an Amr ibn al-Harith wa ghairihi sai yace Amr ibn al-Harith ghair din nan ibn Lahiya ne to amma saboda bukhari yana gani ya za a ibn rahi'a bai cancanci a ambace shi a cikin kitabu sahih ba tun ga ya faɗa za a ce a ka ce zafin ka sahih kana kawo irin su ibn rahi'a to amma shi bukhari ba tadlisu yo, ba kawai sai yayi ibham sai yayi ibhamin sa ya koye shi amma ba cikin sanadi ba ne mu'allaka a ba a cikin sanadi ai ba illa bane tunda ai maqrun ne ba mutaba'a bane isnad ne sabit a cikin kitabul itisab kwarai da gaske ta malam babu illa a ciki ba mutaba'a bane sanad min awwal sanad min awwalihi dauko dauko kitabul itisab saboda abin da yasa ai babu illa saboda isnadin ko da ko babu ibnu lahi'a yana muttasil ne kuma tabbatacce ne muttasil ne ai ibnu wahab an amr bin al ne baya buƙatar tabuya amma ya kawo shi kawai je din da ya akan isnadin ba ya ba daga wayannan wayannan furke wayannan sunayen kadai sun isa a sai khatibul baghdadi shi ma yana yin tadlisu shiyo na'am murtala wato ibn wahab yana da malamai biyu da amr bin al-harith da ibn lahiya a wajen hadith din idan bukhari ya faɗe su duk su biyu zai zamanto ya sa littafinsa akwai ibn lahiya hmm? saboda haka sai ya ce wa gairuhu kuma yana daga cikin amanar ilmiya imam bukhari da ya tashi jin hadisin ibn wahab da ya tashi riwayar hadisin ya faɗi sunan malamansa guda biyu saboda haka shi kuma bai halatta ma kansa ba ya iskafin daya ya bar dayan kawai duk da yake bukhari yana ikhtisab yana tasarruf a cikin sanad da matan amma bai bai halatta ma kansa a nan wajen kawai ya ce ibn wahab an amr bin al-harith ya tafi ba tunda amr ibn wahab ya tashi riwaya ya faɗi sunayen malaman sa guda biyu da duk daga wajen su ya ji hadith sai ya faɗe sai ya ki a faɗansa da sunansa sai ya ce wa ghairuhu ya kawo shi mubham eh bukhari ne ya faɗa haka yake aha ba ibnu wahab ne ya faɗa ba bukhari ne ya faɗa na'am eh shi ma yayi tadlisu shuyukh eh eh kwarai yayi tadlisu shuyukh wajen abubakar qati'i ba abinda ya tadlisu shuyukh ne wata ran ya kira shi abubakar al-ruyani wata ran ya kira shi abubakar al-qati'i wata ran ya kira shi ahmad ibn hasan ibn muhammad wata ran ya kira shi ahmad ibn muhammad ya tasarrafa a wajensa wannan tadlisu shuyukh ne dan bai shahara da al-qati'i ba eh a ba tanawu'i bane wannan ya kawo shi dan ya koye shi dan ya koye shi da ɗauka wani ne daban ba shi ba na a wannan ba ta tanawu'i bane haka haka sun sifanta shi da cewar tadlisu shuyukh yayi amma bukhari ba a sifanta da cewa yayi tadlisu shuyukh kuma da yayi din ai bai ba da ihamin wani ne daban ba ba shi Muhammad ibnu Yahya az-Zuhli ba shi din ne dai amma shi ko na Khatib al-Baghdadi sai ka dauka wani rawin ne daban to bari mu da Allah mu karasa wannan fakra malam ba za ka rubuta kala ya lokaci a gure ba komai insha Allah ai a mako mai zuwa za mu zo mu yi a abin nan mu kula san darasin irsal wa tadlis za mu zo mu yi shi musawar insha Allah wa yurafu adamul mulaqa to ta yaya ake samun rashin ake sanin cewa fulanun lam yalqa fulan ba a samu iliqa ba ta yaya ake samu ana samu ana sanin rashin saduwar ɗalibi da shekinsa bi ikhbarihi an nafsihi bi dhalik shi da kansa ya faɗa hmm? yace lam udrik aisha ko kuma kamar yanda al'amash yace ra'aytu anatan yusalli wa lam asma' minhu haka ma ayyubu saqtiyani aka tambaye shi sami'ta min anas qal la bal ra'aytuhu yusalli aw bi jazmi imamin muttali ko kuma wani daga cikin malamai waɗanda suke masu tarin ilimi ya faɗa ya yanke wanda aina ake samun wannan zaka same shi a cikin kitabul marasil na ibnu abi hatim al marasil na ibnu abi hatim khissisan ya rubuta shi akan wannan ne fulanun lam yasma min fulan fulanun lam yalqa fulana ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما lihtimali an yakuna min minal mazid wato baya isarwa kace ce ai ba sadu ba kamar alal misali idan aka ce a iraq ibn malik an aisha sai wata ran sai ka ji an ce iraq ibn malik an urwata an aisha sai ka ce wannan dalili ne cewa iraq bai hadu da aisha ba tun daga shi an samu ziyadar wani rawi tsakanin inda ya haɗu da ita ba zai ruwaito hadisi daga gare ta ba da wasiƙa shi ne ke cewa wala yakfi an yaka fi ba'd turu ziyadatu rawin aw akthara bainahuma kaga tsakanin malamin da sa a samu ziyadar rawi ɗaya ko rawi biyu a tsakaninsu wannan ba shine dalili akan adamul iltiqa ba limaza yace litimali an yakuna min al mazid domin tawi ya zama tuya daga cikin almazid fi muttasalil asani shine wannan almazid din yana nufin ai almazid fi muttasalil asani nau'i ne na hadith wato ya zamanto aslan rawi ya ji daga malaminsa sai ya zamanto cewar ya je ya ji daga wajen wani daga wajen wannan malamin nasa ko kuma ya ji daga wajen wani daga wajen malaminsa daga baya sai haɗu da malamin nasa ya ji daga wajensa mubasharata an gane to wanda aka samu ƙari tsakaninsa da malamin nasa shine ake cewa almazid fi muttasalil asani hmm? to kaga idan an samu almazid fi muttasalil asani wannan hadisin da aka samu ƙarin ba zai zama to hujja na bayanin cewar inda ba a samu ƙarin ba a munqati ne rawin bai haɗu da malamin sa ba saboda shi aslan wancan din almazid ne eh? shi sa nan ya kawo mana togaciya wala yakfi wujuda rawin wuqu'u fi ba'd turuq ziyadatu rawin aw akthar fil isnad ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع الصورة إرن ونن باب وتقائد كلية دا أكي da دا إتا أه؟ سبو دا ihtimalin ittisal wal inqita ya ta'arada komai zai iya faruwa ta yiwu wato kamar a samu hadith iraq an aisha iraq an urwata an aisha to ba za ka ce za ka yi hukunci kan cewa koyaushe aka samu ziyadar rawi tsakanin su to wannan mai ziyadar mazifi muttasalil asanid ne kuma wancan wanda yake naƙisi din muttasili ne kuma ba za ka ce koyaushe aka samu irin wannan ziyadar to wannan wanda yake annaqis ita ce muttasil waccan kuma wanda aka samu ziyada haba ne an ƙara rawi ne a inda bai cancanta a ƙara shi ba yace babu hukunci kulli wannan yana daga cikin ilmul ilal wanda yake koyaushe sai ka tsaya ka bibi abinda malamai suka faɗa a nan wajen domin a wani lokaci zai zamanto surar surar ittisal ce yadda zai zamanto kan cewa ziyada ɗin da aka samu kuskure ne wani lokaci kuma surar kifa ne ziyada da aka samu ita ce tabbatar da kan cewa waccan surar naqisa ita ce munqati'a to shi ma wannan idan muka zo littafi na gaba da zamu karanta insha Allah zamu ƙara tawassu'i a wannan nukta din domin nukta ce wacce tana da dan diqqa al-ala'i al-hafiz al-ala'i a cikin jami'ut tahsil fi ahkamil maratil Ya yi bayanin wannan yadda za ka bambance tsakanin almazid fi muttasil ahsani da kuma alhadis almunkafi wani lokaci zai zamanto ziyadar ita take tabbatar da ittisal saboda haka al-tariqun naqisa sai ta zamanto munkafi wani lokaci kuma ita tariqatul al-tariqun naqis asalan muttasila ce saboda haka ziyadar haba ce kuskure ne da aka ƙara wani rawi tsakanin ko kuma cewa ya ji shi ne alal hain. ya ji shi daga malaminsa sannan ya ji shi daga wani daga wajen malaminsa an gane to wannan Allah yadda za mu zo za mu zo shi a cikin in mun zo marhalar saniya ta musala bai kamata a ce yanzu baki ɗaya za mu dukkan abu da danganci musala a cikin wannan nusa din ba waɗansu abubuwan na ilimin musala sai mun zo za mu karanta littafi wanda yake zai zamanto abinda muke so mu yi insha Allah a cikin tsarin karatun nan bayan mun gama wannan littafin za mu karanta aljarh wa ta'dil na malamin mu Sheikh Abdul Aziz rahimahullah ضوابط wa ta'dil da mun gama ضوابط wa ta'dil to shikenan sai kuma mu samu littafi mutaqaddim a mustalah guda ɗaya wanda yake daga mun karanta shi shikenan abinda kuma kawai zai saura shine mu zo mu koyi a takhrij wa dirasatul asani yanda kai da kanka zaka zo ka jama'a a din hadisi ka iya fitar da hukunci a kansa hmm? التغيير ودراسة الأسانيد ممكن وانا شكنا من قبل علوم الحديث إن شاء الله آه، وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبحم المراتب أتكون وانا فنن الخطيب البغدادي يربط التفصيل لمبحم المراتب وانا littafi واتو التفصيل مبحم mubhamul marasil me ده مبحم da المرسل الخفي المراسيل الخفي إرسالها su ne ake cewa mubhamul marasil wato mursal ne amma irsal din nasa mubham ne boyayye ne ba bayyananne ba to kaga wannan ya zama to raddi ga waɗanda suke cewa hafiz ibn hajar shine farkon wanda ya zo ya soma magana akan al mursalul khafi mun ce ya ayyada ne ya daga tutan ne ban ce ba kada ga wannan ya daga tutan to ai su su cewa suka yi wai ba aslan ma ibn hajar shine ya fara haka suke cewa ai malaman da rabi da mutanen nasu al'ul da tsoron su rahimahullah a a littafi na biyu kuma kitabul mazid fi muttasalil asani shi ma wanda yake shine kishirona wato wanda yake wani lokaci za ka tsari ta zo naqisa wani lokaci kuma ta zo da ziyada وانتهت آه وانتهت هنا أقسام حكم الساقط وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإثنان دقرني هكونشن asabtu wato yankewa a cikin isnadi ya kare dama mun ce afa'an a cikin hadisi sahih imma bi sabti fil isnad wa imma bi sani fil ruwa to mun gama da asabtu fil isnad kashi na farko na nau'in suka a cikin ingancin hadisi saboda haka mun samu nau'i nawa ne na hadisai da suka fita daga cikin alhadithu sahih saboda samun wannan asabtu fil isnad ya gano da su al-mursal akwai munqati akwai mu'allaq eh, al-mu'allaq eh, al-mudallal eh, al-mu'dal su kenan guda biyar to mursalul khafifa yana cikin murta shi yasa kun gani wannan kowanne daga cikin su anwa'ul hadithu da'if shi yasa al-hafiz ibn hajar ba sai ya ya ce maka al-hadithu da'if anwa nau'i na farko al-mursal a in ya gaya maka cewa ga yanda ake gano ga hadithu sahih ga sharadin sa to duk hadisin da bai cika wa'annan sharafi ba da'ifi ne saboda haka daga cikin sharuɗan akwai a dunkule sharaɗin farko shine al-ittisal duk hadisin da bai cika sharadin ittisal ba da'if ne hmm? ba sahihi bane karkashin wanda bai cika sharadin ittisal ba nau'i guda hadisai guda biyar to haka nan karkashin waɗanda karkashin hadisan da suka zamanto akwai ta'an fi adalatin rawi su ma za ka fitar da guda biyar ta'an fi hifdun rawi za ka fitar da guda biyar sannan kuma abin nan su kenan in ka fitar da su gabaki daya za su fitar maka guda abin nan goma sha biyar waɗansu sun yi isanin su kamar da ibn salah ya zuwa ga wajen ashirin da biyar dukkanin su dai hasabin wani lokaci an samu dafa wajen tasmiya din هذا wa الله وسلم alhafiz ibn hajar ya sa shi a cikin yan asabaka salisa min al-mudallisin wanda ba a karɓar tadlisin su sai sai sun bayyana sama a cikin tarifu ahli tafdi kuma ibn hazm ya illanta hadisansa ya su da tadlis ya illanta hadisansa da ya rawaito bil an ana sai hadisan da Layth ibn Sa'ad ya rawaito saboda Layth ibn Sa'ad ya tantance abin da yake ya ji daga wajen Jabir da abin da bai ji daga wajen Jabir ba to amma waɗansu malamai yanzu suna cewar ba a samu wani daga cikin mutaqaddimin kafin Ibn Hazm da ya sifanta Abu Zubair da tadlis ba ah, wanda yake wannan ni gaskiya ban bincika matsalar ba yana buƙatar mutum ya bibiyi san ilal musamman ilal na ibn abi hatim da kuma la'alla shi ma daga cikin abin da zai taimaka a nan wajen bayanin wahm wal iham na abin hassan ibn al da yake shi ma gani ne wajen ilal dan mu gani ko suna abin nan akwai hadisan da suka suka amma bisaraha kaga akwai waɗanda suka yi ma an yi ma imam muslim an yi ma hadisan imam muslim istidrak dar kutun yayi masa a cikin at-tatabbu wa abin at-tatabbu al-ilzamat wa at-tatabbu sannan abu mas'ud al-dimashqi sannan a a wannan a wannan mai sahibul fawaid a ghirarul fawaid majmu'a a wannan na manta sunansa dukkaninsu sun yi akan bayanin waɗansu hadisai sai muslim da suke da illa amma ni gaskiya a ciki ban ga a cikin al'ilzama da wata babu babu magana illanta wani hadis da tadlisin abu zubai wa kazalika a cikin littafin abu mas'ud dimashq a tambih alal awham sannan haka nan ma a cikin jirar fawaid al majmu'a Ah, sannan bayan shi ma akwai wannan ah, almuhim dai wannan matsalar tana buƙatar kawai wannan ah, ba sun sauran kutubul ilal musamman ilal ibn abi hatim da kuma al-ahkam kubra na abin nan bayan wahm wal iham na ibn a wanda ya daga wannan tsuntsayen albani ne shi albani a cikin karshen duk hadisan da muslim ya rubuta dai in dai har abu zubair ya yi mu'ana ya sa ka kullu sha eh to amma shi ka ya tafi bisa ka'ida ne tunda shi al ibn hajar ya sanya wannan ka'ida cewa abu zubair hadisansa yana daga cikin masu tadlis wanda ba a karɓar tadlisin su sai sun bayyana a sama kuma malaman mustala su ma sun yi magana akan wannan aiki amma aka wuka Allah ka duba dukkan ibnu daqiq al-eid dar da eh a to amma ai shi dar kutni ai ba wai kan cewar bayanin ba wai kan cewa dukkan hadith wanda yake ba su cika sharaɗin ta shi kansa idara kutni din zai iya abin nan hadisan da ya inganta su a cikin sunan ɗinsa ai ba a sallama masa ba wannan ba ne a wai nake cewa idan da kamar kasancewar yayi shiru a cikin wannan illar ai bai ce duk illar da ke cikin sahih muslim zai kawo ta ba ba duk illa ce da ke cikin sahih muslim yace zai kawo ba amma zai ishara koka ni dai ina ganin dai kar da kar ai gaggawan kauda abinda Sheikh Al-Albani suka yi tare da cewar abin nan sahih sun bi ka'ida jamida haka amma shi kansa ai Sheikh Al-Albani kafin shi kansa Sheikh Al-Albani ba shi ya fara wannan ba al-Hafiz zahabi ya ce akwai hadisai na abu zubair a cikin muslim ba a taɓa samun tasrih lahu bis sama ba ko a wani waje ya ce wa fil qalbi min hashe wa fil qalbi min hashe eh, a ba zancen wara ba ne zancen cewa akwai illa saboda haka abin nan a ce za a rushe wanda ba wai shekul albani ya fara wannan ba gaskiya tun gashi shi al zahabi kafin shi duk da yake dai zahabi za a iya cewa shi ma ya dogara ne ga magana ibn hazm amma zahabi ba masu ba mai taqlidi bane baya daga cikin wanda kawai dan ibn hazm ya faɗi magana kawai sai ya bi shi sama ibn hazm an san shi da awham a cikin sha'anin ilmin hadith hmm? an san shi da awham a cikin ilmin hadith a mutumin da yace tirmidhi majhul ne eh? to to amma kaga saboda haka shi ba irin su irin su zahabi ba waɗanda yake za su sallama ma ibn hazm bai dan ya faɗi magana har su yadda da ita saboda haka dole zahabi yana da wani yana da wata yana da wata madogara akan ganin cewa akwai illa a cikin tadlisin abi zubair ba kawai magana ibn hazm ba in yayi masa taqlidi ne akan haka duk da yake ya sa ibn hazm a cikin zik a cikin man yu'tamadu qawluhu fil jarh wa ta'dil na daga cikin abin nan sabaqat man yu'tamadu qawluhu fil jarh wa ta'dil eh? to amma duk da haka wannan ba wai ya zai bi shi ne akan taqlidi ba dole ne zai bi shi ne bisa hujja eh, saboda haka akwai hujja da ibn hazm ya itla a kanta wadda yake kuma aka bi ta a hankali za a iya samu ta ibn hazm ya riski musnad din baqi ibn makhlad wanda yake babu shi yanzu wanda yake shine ausa shine majmu'a da tafi kowanne na hadisan na hadisan almasani hmm. <coughs> ibn hazm ya riski wannan littafin amma da yawa malamai da suka zo daga baya ba su riske shi ba saboda haka babu mamaki cewa ibn hazm ya itsla akan wannan illa din amma har yanzu ma nura ka je ka duba ilal ibn abi hatim kan wannan matsala to ku je ku duba ku duba ilal ibn abi hatim ku bi shi in kuka dauka abin nan in mutum ya bawa kansa kwana ɗaya kwana biyu zai iya bi ka bi hadisan gaba ki daya ka gani in za a samu hadisi ko da guda daya da abu hatim yayi ta'lilin sa shikenan sai ku samu in kuma kuna da mawsu'a sai ku bincika cikin mawsu'a na'am eh suna nan sai abu na karshe ina ganin da ban faɗa ba littafin ibnu hajar a ban faɗi hukuncin tadlis ba da kuma littafin da ibnu hajar yayi akan mudallisin da littafin ma da aka rubuta akan mudallisin insha Allah darasi mai zuwa za mu bayani shi na'am e wato ba wai wannan kawai gano tarlisin walid bin muslim ba wannan hanyar ibn hibban ya bayyana ta kuma ita ce ya bayyana yadda malaman hadith suke yi ne wajen gano illa a cikin hadith idan aka ruwaito hadith ya zama to kan cewa wannan hadith din bako ne ba shi da asali sai a koma kan sahabin da ya ruwaito a gani wannan hadisin yana da asali daga wannan sahabin bi ma'ana wani ya ruwaito wannan hadisin banda wannan isnadin da aka sa ta wannan hanya in aka samu wani ya ruwaito ko kuma wani yayi muwafaqa da Anas daga cikin sahabbai sai a san hadisin yana da asali in aka samu ba wanda ya ruwaito sai a dawo kan wanda ya ruwaito daga Anas tabaqat tabi'in az-zuhri a gani zuhri yana da ɗalibai da yawa daga cikin almajiransa akwai wani wanda ya ruwaito wannan hadisin banda al-auza'i in aka samu ba wanda ya ruwaito to sai a koma a gani tun da ba a samu asali daga cikin hadisan zuhri ba sai a koma cikin hadisan auza'i in aka bincika aka bincika aka gaba shi da asali ba wani wanda ya ruwaito shi daga auza'i sai shi walid bin muslim to sai a tabbatar kan cewa illar daga wajen walid bin muslim hmm? to in da an san kuma yana yin tadlis tadlis shiyu yana yin tadlisul al-isnad sai a ce to in ma dai walid bin muslim ya ɗauko shi daga wani daga cikin du'afa ya dangana shi zuwa ga al-auza'i sai ya iskatsin sa yace daga auza'i din musamman idan aka samu wani isnadi na wannan hadith din da ahadu du'afa yake da shi saboda aka ta ɗauka cewa walid bin muslim yana da wannan isnadin ne amma sai zo masa tafiya ya cire wannan da'ifin ya sa shi in kuma ba a samu wannan ba to akwai wani ihtimal din kan cewa tadlisu shuyukh yayi musamman aka ga kan cewa ba inda aka ga wali bin Muslim ya kirawo a cikin riwayar tasa dukkan riwayoyin da ya na hadisin ba inda ya ce Abdurrahman al-Auza'i ba inda ya ce Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i kawai ba inda ya ce al-Auza'i kawai yana cewa ne Abu Amr ko Abu Amr Abdurrahman hmm? to saboda haka wannan sai ya karfafa kan cewa tadlisu shuyukh yayi kuma abu amr din da ke cikin isnadin ba auza'i bane wancan abu abdurrahman ibn yazid ibn tamim ne abda'if eh, a nasiya kan ko talibai an sa malam muhammad sani liman bashir kun suna koya muku sana'a kuna da wani illa in kun yi wannan zan sa ta ta kasa sun baki sa wani zai zo yi kasuwa an bashi zai tambayi muhammad lalla muhammad da isla a sun wani sha duk na sa kawo ba dan allah ku ba wala za a sa da ka kasa ba na son gaya muku wannan wanda zai kasu sa dan allah ne amma ba da duk ko kasu ne mara bashi ne nan zara ne zai tambayi muhammad lalla muhammad da yi nan wani ba maudu ne ke karantawa bai yi nan wurin ba sai ka gwada ka gani a duk wannan wallahi duk wani muka san shi haka in ma korin shi ba da kasance É, desacular,